Karfe biyar da minti arba'in da biyar Isido Kalangu ke magana daidai lokacin gabatar muku labaran Hausa mai gabatarwa mutari Muhammadu yanzu ko ga muhimman kanunsu. Cutar sankarau ta yi sanadin rasu rayukan mutane goma a yankin da musamman wajen da ake aikin zinariya na Jado da ke cikin ƙaramar hukumar Bilma a yankin agades a ɗaya sashen wani jirgi marar matuki ya faɗi a unguwar kuwait na birnin tawa a jiya da dare a rahotonmu na musamman a yau za mu yi magana akan masu aikin noman lambu a ifirawan a yankin jihar agades to yanzu ga labarun daki-daki dalla-dalla A Jado da ke cikin ƙaramar hukumar Bilma da ke cikin yankin jihar Agades an samu bullar cutar sankarau. Mutane 26 ne suka kamu kuma goma suka rasa rayukansu. Hukumomi sun ɗauki matakan gaggawa domin daƙile wannan cutar. Hamisu Mamman Lawali shugaban sashen kula da yada labarai na asibitin jiha ya yi wa Anise Karim ƙarin bayani ta wayar Eh, Lalle mun gano wasu masu ɗauke da cutar sankarau a gundumar Bilma musamman ma a asibitin Shirfa da ke Jado. A wannan ranar an samu mutum 20 da ke ɗauke da wannan cutar goma sun riga mu. Mutum na farko da ke ɗauke da cutar an gano shi ne a ranar 11 ga watan Maris kin da ya shige. Cikin matakan da muka ɗauka, akwai wani bincike da muke gudanarwa. A nan ma asibitin an ɗauki matakai, an tanadi magunguna da malaman likitoci da za su kula da 'yan malatin. Da wayar ma al'umma kai cewar da sun ga wasu alamomi su gaggauta sanar ma malaman jiyar da ke nan, ce ta musamman ta jami'an tsaro da ke aiki a can. Mu kuma muka ƙara ƙarfafa mata ƙwarin gwiwa da likita guda da muka tado daga shirfa. Wannan shirfa. Wani jirgi marar matuki a jiya wajen karfe tara na dare ya faɗi a birnin Tawa a unguwar Koyet. Sai mu saurari bayanan waɗansu da suka shaida yadda abin ya kasance a hirarsu da Idrisa Adam. ma zama na mun ka aza shayi shikenan sai mun ga sha ta ce na sama ko da mun ka ce nan ga mu tashi mu diba sai da mun ka sha kama da hoton zuwa kare takwas ina ku wanka na sai ni ji kare jirgi sama kururuwa wato jirgi ya hadu jirgi ya hadu da na hito sai na tare wato na zo na ciki inda shi jirgi ya hadu i hadu nan cikin gida na haka nan ta faru makwabta na da wurin da hadu ba mutane ciki abinda a ciki dai harawa da kara sai ta ci na shibki shibki su cikin shi to babu wani abin da an kai illa kawai kallo na kawai aka gashi na shata ci da wuta har dai mu mun ka wace dai mun ka to mu motoci ne kishi wuta ba zo ba bayan muna nan ina nan bakin kwata sai na fara ganin fifa ta biyo ta ta wurin kishi wuta da ja ma har ya riga yi wuta ma ta mutu. ko lokacin da faduwa ta yi gaskiya an ɗibi lokaci kamin iko don an yi awa guda kamar sama daga ƙarfe takwas da haka takwas zuwa tara na dare amma an ce akwai su sun tare hayya. A ƙarshen satin da ya gabata ne wata gobara ta tashi a wajen da ake aikin wanke zinariya na gidan daka da ke cikin da ke da tazarar kilomita goma sha biyar a shigar birnin Alit. Mutum ɗaya ya rasa ransa a cikin wannan gobara kuma an samu asarar kayayyaki da dama. Yahiya Amar shugaban kwamitin a hirarsa da gungu Muhammad anthony. lalle mun samu sharafta gidan daka an samu wani gobara har da rashin rai guda mutane ne suka zo ga wurare waɗanda bai kamata ba suka yi gina runhuna na ciyawa mun yi magana mun yi magana mutane ba shi magana Allah ya kawo ga ibtila'i kuma Allah ya tsayar nan amma yanzu in Allah ya yarda daga nan zuwa talata za mu sa order duk wanda zai gina ya gina da laka ko ya gina da tol kuma mutane masu sai da nama masu restoran wuri daban za a maida su yammacin gidan daka kuma muna son mutane su san da wanga abu yana da muhimmanci kenan mu yi biyayya sosai Firaministan ƙasar Nijar, ministan kuma musamman ministan kuɗi Ali Muhammad Zain ya halarci wani taro na asusun ba da lamani na duniya wanda yake gudana lokaci zuwa lokaci. Zaman taron yana gudana ne daga goma sha biyar zuwa ashirin ga wannan wata da muke ciki a Washington na ƙasar Amurka. A yayin wannan haɗuwar manyan ƙwararru na banki kunan duniya da kuma asusun ba da lamani za su haɗu da kuma sauran ƙwararru da za su halarci taron domin bin alƙibla ɗaya na bin hanyoyin da za a yaƙa harka talauci a ɗaya sashen a birnin mai nasarwa tattara kuɗin haraji a shekaru uku na baya-bayan nan ya zama matsala don haka ne musamman sarakunan gargajiya suke sahun gaba wajen tattara wajen musamman inda sarakunan gargajiya suna wajen sahun gaba domin tattaro waɗannan kudaden haraji kuma sun yi kira ga al'umma da su rinka biyan kuɗin haraji domin taimakawa wajen ci gaban ƙasa shugaban ƙabilar fulani ta amburam ali da ke da'irar mainisuruwa lamidu usaini ali ya yi wa mamman idrisa ƙarin bayani duniya da kata jangar. Mutane ba sa son biyan harajin su ko lanhu, ku tambaye su su biya ba su biya. Alhali kuwa biyan haraji ko lanhu kishin ƙasa ne, haraji da lanhu ne gwamnati yake biyan bukatun 'yan ƙasa. kafa wuraren bukatun jama'a na tushe makarantu likitoci da kuma rijiyoyi haka kuma akwai aikin tsaron al'umma da dukiyoyinsu idan babu haraji ko lanhu gwamnati ba za ta iya cika alkawarin da ta dauka ba kiran da nake ga al'umma shine da su biya haraji ko lanhu jika guda ne mutum guda kuma a shekara mai gari yana zuba duka ga gwamnati A yau ne aka fara amfani da tsarin sauka ɗaya a makarantun boko na Kazawai kudu da ke cikin jihar Zandar, inda ɗalibai daga Litinin zuwa Alhamis za su rinka hawa daga karfe 8 na safe zuwa karfe 2 na rana. kuma ranar Juma'a za su sauka karfe daya na rana, sai mu saurari ra'ayin waɗansu malamai. gaskiya wannan tsarin mun ji daɗin shi sosai tunda sabka ɗayan wannan ta gyara mu da mu da yara gaba ɗaya ga shi preparation kinka za ka nutsu ka samu ka yi shi haka yi fakura shi kenan gaskiya wannan tsarin ya mana daidai kalubalen da muke samu kaɗan ne dai akan rita jan kunnen da nake ma iyaye ba komi ba ne ban da su rika shirya iyansu su huto a kan lokaci. wanga tsari da aka hudo a makarantoti musamman ma na firamare gaskiya sai mu ce muna godiya ɗari bisa ɗari ga gwamnatin wannan nan wallahi mu dai mu a gare mu dai muna jin daɗi tunda zai ba mu daman mu mu samu hutu su ma kuma yaran hallo za su samu daman yin karatu banda na bokon hallo gashi na na muhammadiya to mu gaskiya ya mu daɗi me yasa na ce ya mu daɗi saboda yaran dama suna zuwa makarantar allo kenan yanzu yara sun samu falalar da za su ci gaba da zuwa makarantar allon su kenan yara za su samu ilimi biyu gaskiya abin ya mana daɗi Babbar hukumar kula da 'yan gudun hijira sun gudanar da taron su daga ranar 16 zuwa 17 ga wannan wata domin yin tsarin ayyuka da za su yi nan da zuwa shekara 2025. Wannan taron tsara jadawalin ayyuka ya gudana a gaban hukumomi na yankin da abokanin hulɗa masu taimakawa ci gaban al'umma. Ga bayani daga Mani Musa a bayanin da ya samu muna. ai sayar abin da muke nema gare su kafin mu samu wa'innan hanyoyi na kamun kifi da noma 'yan garin barwa suna cikin wani hali na kangi a yau a garin barwa sai rashin lafiya zai kama ka baka da abin da za ka je kai magani uwa uba shine batun ci da sha wannan kungiya kawai matsaloli na daga abinci da kayan ɗaki mu samu muhallin da za mu zauna. Ina so in je turai domin in samu sauyin rayuwa. Ina mai neman alfarma daga wannan kungiya da so samu ne a gaggauta kai ni ma domin rayuwa ta za ta soya da kyau domin rayuwar mutane da yawa wannan kungiyar ta sa ta sauyu. A yau da safe ne aka buɗe zaman shari'a irin ta ta biyu a birnin Kwanni domin shari'a ga masu manyan laifuffuka. Shari'a 20 ne za a yi a tsawon kwanaki goma. Shugaban kotun birnin Kwanni Lawal Goje a hirarsa da Asuman Musa Arzika. to cikin wanga sabon shekara da wanga shine na na biyu mm, za ta dauki kwanaki goma cikin kwanakin goma nan kes guda ashirin ne dosiye ne guda ashirin mai in an gama da mutane ya kai kusan mutane talatin ne wanda abun ya shafa kamar wanga gami dai keskin da suka yi yawa shine na keskin fyaɗe cikin keskin guda ashirin goma sha ɗaya duka abun da ya shafi fyaɗe ne bayan shi akwai wanga kisa wanda ah, shine ake sha ma kamar da turanci kuma martala wannan kisa dai su biyu ne wanda keskin da suka yi yawa wanga gami kiran da nake yi kamar na irin na kullum ne muna gayyata kowa mutanen kwanni da yan kewaye duk wanda yake da dama muna halartar su zuwa wajen wanga shari'a kamar kullum ina cewa shari'a kamar darasi ne Kwandon shara ya zama wata hanyar arziki ga waɗansu masu kirkire-kirkire na ƙasar Nijar, inda sharar da ake zubarwa suna sarrafa ledodin a cikin fasahar su. Alhaji Karim, wani mai aikin fasahar sarrafa leda, ya ce suna taimakawa wajen yaƙi da canji yanayi a hirarsa da Ismail Jibbo. Ni makamina ne waɗanda nufi mai da hankali kan su su ne yara ƙanana. Tare da yara muna tattara dukkanmu wata bola, muna kira kayan wasa, muna magana da al'umma ta hanyar shirya wasannin kwaikwayo a cikin unguwanni. Muna amfani da hakan domin wada kan al'umma kan kula da share gidace wata gudunmuwa ta fasa'a. Kenan ina ganin fasa'a robobi tana kawo gudunmuwa cikin wada kan ɗan adam. Hakan na taimakawa masu fasa'a. Gaskiya gudunmuwa tana da yawa. élément énorme. To madalla yau rahotonmu na musamman zai kai mu a yankin gunduma Ifirawan inda wata gamayar kungiyar masu ayyukan noman lambu suka kumshi maza da suka dubu hudu da dari biyar da mata dari shida da saba'in da suke ayyukan noman kayan lambu da suke kawo kayan a babban birnin ya mai gungu Muhammad dantani ya yi hira da shugaban wannan kungiya Abidin Yahaya ga abin da su ta kunsa. Shugaba, wani irin tsare-tsare ne kuka girka don zaburar da jama'a wajen gudanar da noma? Mun da kan al'umma kan muhimmancin noman hatsi ma'aikatan gwamnati da dama suna aikin garake domin yin noman masara, alkama, dankalin turawa, albasa, tafarnuwa, malohiya da tumatir da dai sauran kayan lambu da na ɗiyan itatuwa. A matsayin ku na shugaban kungiyar manoma kuna yin noman a zahiri? Ni ma'aikacin gwamnati ne wannan shekara na samu tan tara na dankalin turawa tafarnuwa kilogram dubu ɗaya da ɗari biyu kilogram dubu na masara kilogram 950 na alkama da kuma buhun maluhiya 80 ton uku na ɗanyen tumatir. A shekarun da suka gabata manoma sun ƙaurace ma noman tsaba. Sai gashi bana da dama sun dawo da noman alkama. Shin ko kwalliya ta biya kuɗin sabili? Hakika shekarun baya gaskiya ne manoma sun yi watsi da noma hatsi amma kuma noma alkama a wannan shekara ya zama na muhimmin mun ɗauki niyya tare da tallafin dukkan mambobin ƙungiyar domin mu nuna wa duniya cewa Nijar ƙasa ce ta manoma da ke samar da alkama mai yawa kuma mai kyau da inganci. Ko kuna da kira zuwa ga gwamnati? Muna bukata ga gwamnatin Nijar da ta bamu wuraren noman gandari. Ku sani cewa a yankin Ayer Sahel ba wurare ba ne muka rasa amma a aiwatar da su ne. Wani irin yunkuri ne haɗaɗɗiyar ƙungiyar tako take yi? Muna nan muna tsara ƙawance kuma su waɗannan ƙawancen suna kafa ƙungiyoyin manoma su kuma waɗannan ƙungiyoyin manoma za su tsara ƙananan ƙungiyoyin al'umma waɗannan ƙungiyoyin al'umma za su tsara mambobin su muna buƙatar tallafi daga wajen gwamnati. A cikin tsarin baje kolin albarkatun noma da ake yi a birnin Yamai kuna yawan kokawa da rashin samun isasshen waje don sayar da kayan ku ko ina ka kwana kan wannan batun Bisa tsarin shirya baje koli, gwamnati ta ba mu eka biyar a bangaren Sancirvert. Hakan zai ba mu damar fidda wuraren al'umma domin zuwa mu yi baje kolin kayayyakinmu abin da ya rage takarda a hukumance. Mun ma ba shi sunan Sukne Agadis. tare da shugaba mai barin gado na birni akwai abokan hulɗa da za su katange mana wannan wuri. Dalilin kenan muke kira ga ma'aikatar tsara birane da ta gaggauta mu samu takardu domin mu fara ayyukan. muka zo ƙarshen labarin a kasance lafiya.